Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Redo kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Laraba uku ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya za a ji fashin baki kan musabbabin haduwa da magabata ke yawan yi a kasashen yammacin Afirka ta fakewa da wasu hidindimu. manyan abu in ya auku shine manyan afirka duka za su hana a tattauna abin da ya shafi afirka abin da ya shafi ecowas abin da ya shafi zaman lafiya a sha'anin cikin afirka kamar kowace ranar laraba sarfilo hashin gumal na tafa da shirin ciki da gaskiya awal garba kuma ya kawo mana sharhin jaridun kamaru muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum yayin da kungiyar tsaro ta neto ke shirin gudanar da babban taron ta a nan washington inda za a yi bikin cikar kungiyar shekaru 70 da kakuwa shugaban amurka donald trump ya fara yabon gamayyar kasashen da kuma shugabanta a lokacin wani zama da suka yi da sakatare janar din kungiyar a cewar shugaba trump an samu gagarumin ci gaba ta uh, fuskar raba ɗawainiyar kungiyar a tsakanin mambobinta 29 masu cin gashin kansu at the of the lean season in July, and 60% of the population Shugaba Trump wanda yake yawan cewa ana kwara Amurka ya ce kowa ya amince zai ƙara irin gudunmawar da yake bayarwa kuma za su yi ƙarin ne irin wanda ba su taɓa yi ba. Sai dai shugaban na Amurka wanda ya yi wannan bayani yayin da yake karɓar bakuncin sakatare janar na ƙungiyar ta NATO Jens Stoltenberg ya soki ƙasar Jamus inda ya ce ba ta taɓa bada da kasan da ya kamace ta ba. sai dai mai shari kan hulɗar ƙasa da ƙasa na majalisar atlantic council da ke nan amurka mark simakowski ya ce irin kalaman da shugaba trump ya yi a baya ya rage kungiyar ta neto kwarjini a idan abokanan hamayyata. a wani labari kuma wani kwamitin majalisar wakilai mai rinjayen 'yan democrat a nan amurka ya aikawa da wani tsohon shugaban da ke kula da fannin tsaron fadar white house takardar gayyata domin ya amsa tambayoyi kan ikirarin da wata mai kwarmata bayanan sirri ta yi cewa wasu manyan jami'an gwamnatin trump sun baiwa wasu mutane 25 bajin da zai cire musu shingen sarrafa bayanai ko yin wasu aikace-aikace da suka shafi tsaron kasa waɗannan mutane 25 a cewar bayanai an ki amince musu da samun wannan dama a baya saboda wasu dalilai marasa daɗi da jami'an gwamnati masu tantance ma'aikatan gwamnati suka gano a kansu a jiya talata karamin kwamitin majalisar mai kula da fannin sauye-sauye ya kawo da cal klein takardar gayyata bayan da aka kada kuri'a da ko wato da kowa ya bi jam'iyyarsa inda mambobin kwamitin 22 suka amince da a gayyaci kal yayin da mutum 15 suka nuna akasin hakan jim jordan wanda dan republican ne kuma mamba a kwamitin ya soki wannan mataki inda ya ce wannan wata kullele ne ya ce da 'yan democrat suka kitsa ɗaruran jami'ai jama'a ne suka yi ta nuna farin ciki a algiers babban birnin kasar algeria bayan da shugaba abdulaziz bouteflika ya murabus daga mukaminsa a jiya wato ajiye mukamin nasa na zuwa ne bayan da ma'aikatar tsaron ƙasar ta yi kira ga daɗaɗɗen shugaban da ya sauka cikin gaggawa bayan makonni shida da aka kwashe ana zanga-zangar neman sauyin gwamnati ɗaruruwan mutane sun yi dandazo a wani dandali da ke tsakiyar algiers babban birnin ƙasar suka yi ta nuna farin cikin su kan wannan mataki da shugaba Bouteflika ya ɗauka majalisar ɗinkin duniya ta ce sauyin yanayi faɗace-faɗace da rashin daidaito a fannin tattalin arziki sun haifar da matsanancin karancin abinci ga mutum sama da miliyan 113 a sassan duniya a shekarar da ta gabata a rahoton da take fitarwa a duk shekara kan matsalar karancin abinci hukumar samar da abinci da kula da harkokin noma ta fawo ta gano cewa kasashe uku na fama da karancin abincin a gaba-gaba a jerin kasashen kasar yamal ce ta farko sai jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sai kuma afghanistan a ta uku kamar yadda rahoton ya nuna wanda har ila yau ya yi nuni da cewa shekarar ta 2018 ita ce ta uku a jere da adadin mutanen da ke fama da matsalar karancin abinci ke haura miliyan ɗari ko a ƙarshen watan fabrairun da ya gabata shirin nan na samar da abinci da ke karkashin majalisar ɗinkin duniya na wfp ya ayyana waɗannan matsaloli na sauyin yanayi da fadace-fadace a matsayin dalilan da ke fargabar za su ƙara jefa al'ummar sudan ta kudu cikin yanayi na karancin abinci a cewar henry peruso kakakin shirin na wfp the of the lean season population will be Ya ce nan da watan Yuni mai zuwa akwai yiwuwar kashi 60 cikin ɗari na al'umma kasar ba za su samu tabbacin inda za su samu abincin da za su ci a gaba-gaba ba. hukumar ta samar da abinci da kula da harkar noma ta fawo ta kara da cewa mai yiwa adadin 'yan gudun hijira da bakin haure ya karu a duniya idan har rikicin siyasar kasar venezuela ya ɗore firayim ministan birtaniya theresa may ta ce za ta kara neman a jinkirta shirin ficewar kasar daga kungiyar tarayyar turai domin a baiwa majalisar dokokin kasar isasshen lokacin da za ta amince da tsarin da kasar za ta bi wajen janyewa daga kungiyar ta eu Mahmud lo aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka sani dai jiya talata aka yi bikin kaddamar da shugaban kasar Senegal Macky Sall a wa'adi na biyu bikin da ya samu halartar shugabannin Afirka da dama ciki har da shugaban kungiyar ECOWAS wato shugaba Muhammadu Buhari na najeriya da sauran masu fada a nahiyar ganin yadda magabatan afirka da dama suka hallara umar faruk musa ya tambayi wani masanin harkar diplomasiya tsohon jakadan najeriya jibrin cinadi musabbabin yawan cikar da akan yi a irin waɗannan harkoki a afirka sai ya ce kamar dai yadda ka sani cewa senegal da nigeria kasashe ne wanda sun daɗe a west africa suna zumunci dai akwai zumuncin saduwa wajen sha'anin al'adunmu na senegal da nomansu wajen gyada da zumunci na ecowas shi shugaban senegal ya kira shugabanmu chairman ecowas ya zo wannan babban biki da zai yi cin zaɓe da ya yi da kuma cewa wannan shine zaɓensu na biyu kuma najeriya da senegal ƙasashe ne wanda tun lokacin president Sango da sa abubakar tafawa ɓalewa allah ya hana kansu duk siyasar mu da sha'anin abin da ya shafi makwabtanmu muna tafi daidai Najeriya da Senegal ba a taɓa samun wani bambanci a mu ba. Saboda haka wani bunƙasar mu'amala ko cinikayya zai iya karuwa a sanadiyar wannan ziyarar. To kasan dai ni Allah sa na san Senegal don na yi ambasada a Gini, na ambasada a Gini Bissau, na yi ambasada a Cape kullum zan wuce na kan bi ta da ka Senegal kuma tsakanin wannan abu in ya auku shine manyan afirka duka da abokan zumuncin senegal da abokan zumuncin najeriya za su hana a tattauna abin da ya shafi afirka abin da ya shafi ecuas abin da ya shafi zaman lafiya a sha'anin west africa da kuma wasu ishu da suka shafi afirka gaba daya ambassador jibril cin da kenan a waje daya ambassador gari wanda kwararre ne akan al'amuran kasa da kasa ya yi mun karin haske dangane da irin more da najeriya za ta iya samu a sanadiyar wannan ziyarar ganin cewa tana fama da yaƙi na ta'addanci tsakaninta da 'yan ƙungiyar boko haram kuma zai yi wannan taro a tuntuɓi sauran ƙasashen afirka domin samun mafita to ai ka san shi sha'anin tsaro in ka diba ai abu ne da yake abin da ake cewa in ka yayi nauyi hannu ɗaya ba iya ɗora shi aka saboda haka abu ne da ya shafi ƙasashe da yawa wannan taron kaga dai yanzu ka ɗauki misali sha'anin maganar boko haram Ai najeriya ba ita kaɗai take wannan yaƙin ba akwai niger akwai kamaru akwai chadi ba haka ma da wannan nan Benin eh, Republic ma da ba ta kusa da gurin ita sa hannu a cikin wannan magana. Su wannan wata dama ce da shi shugaban kasa zai samu da kare diba lamarin tsaro da ya addabi wannan bangare na Afirka. In kuma baka manta ba, Afirka ta Arewa tana fama da ta'addanci daga Mali zuwa Northern Niger don saboda makamai da suke ta an gazuwa daga cikin Libya. To ka gani ta saboda haka duk waɗannan da za su taru a gurin wata dama ce da shugaban kasa zai samu da muhawara da su a ga yadda za a samu hanyar kare kasashenmu daga ta'addanci da kuma wayansu abubuwa na da suka shafi fanni na tsaro. An fasa da gari kenan daya da cikin kwararru akan sha'anin mu'amala na ƙasa da kasa a Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. haka ne modibo kuma a gaida umar kafin mu ci gaba bari mu dan je sudan zuwa ga sheku yanzu kuma bari mu dan za ku gefe guda safilo Hashin Gumelle gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a salamu alaikum. A ci gaba da bin diddigin abin da ya faru kan zargin da matasan nan biyu alhaji hallar saba kefi da alhaji ramalan suka yi wa gidan man alhaji awali aa rano da ke garin kyaffa a jihar nasarawa na cewa sun baiwa rukunin gidajen man na aa rano aran gidajen da suke ginawa a bayan gidan man a kefi da zama cewa za su gyara manyan tankunan gidan man da suka goce a ƙarƙashin ƙasa inda suka ce daga ƙarshe hakan ya kai ga rushe ginin su da mayar da shi wajen zuba shara a makon da ya gabata mun kawo muku bahasin asalin injiniyan da ya aikin gyaran tankunan mai suna injiniya abdullahi baba samunaka wanda ya ce ya kiyasa barnar da ya yi kuma ya baiwa tsohon manajan gidan man da ya hada shi da matasan kuɗi har naira dubu ɗari uku da ashirin da biyar to a yau za mu ji daga ainihin manajan gidan man da ya nemi alfarmar yin amfani da gidajen matasan kuma shi ne aka baiwa kuɗi ya basu tare da saka hannu a wata yarjejeniya kan wannan batu. Assalamu alaikum. Sunana Ishaq na goma da garin Kyafi ma manaja AA Rano na gidan Kyafi. A gaskiya wannan abun da ya faru tun farko tunda ni aka fara. Wayannan 'yan talikin da suka zo wannan gida Rest of America suka yi bayani akan cewa tun farko an zalunce su an rushe musu gidaje. Wannan maganan ba haka ba ne. saboda lokacin aka fara wannan abun ni ne injiniya ya kontaktin dina kan in nemi mai wannan wuri ga abin da yake son ya yi, na kuma gaya mishi dan uwana ne ke da wannan wuri na ɗauki waya na buga ma dan uwan nawa ga abun da za a yi a wannan fili muna da mashin da za ta zo ta wuce ta shiga gidan mai don in ta bi cikin gidan mai za ta rusa mana fulo na gidan mai ya kuma yi magana cewa da hob din ba za a rushe mai gida ba sai na ce mishi insha Allah ba za a rushe ba bayan mashin ta zo ta rushe katangan gidan mai ke bayan domin katangan gidan mai ne ke wannan gidan nashi ba shi da fence ba shi ta shiga ta fara aiki ta tono tankuna to babu dai a manaja kamar yadda injiniya faɗa duk wannan labarin da injiniya ya bayar haka yake abun da injiniya ya faɗa haka yake yawwa an turo kuɗi ta hannunka ka biya su waɗannan mutane ta hannun lauyansu kwarai injiniya ya turo kuɗi naira dubu ɗari uku da ashirin da biyar na kuma cire kuɗi na ba wa lauya kuma shi injiniya ya confirm a wurin lauya ya ce eh tabbas an bashi wannan kuɗi ya maganan akwai wannan takardar da take hannuna ta shi wannan lauya wato alpha solid convert wanda ga tana hada har da in ka duba wannan lissafi duba takardar nan da kyau ah, ga sunanka kuma ga inda ka sa hannu kai ka sa wannan hannu wannan hannun ni na sa shi amma da dalili eh ina zuwa ba dalili nake nema ba ni dalili na nan shine mm. ah, abun da takardar ke kunshe da shi shine kawai ah, nake so mu yi magana kai ita wannan takardar tana nuna Eh, kudin da aka biya ba dubu ɗari uku da ashirin da biyar ba ne kudin dubu ɗari uku ne ga na a rubuce wanda ka sa wa hannu sannan kudin kuma na hayan filin ne ba wai na diya ba ne ga wannan ginin da aka yi kazalika kuma an amince cewa it is also agreed that the management of the said filling station will undertake the rebuilding of the two bedroom semi detached ko da yake da hausa muke magana wato ma'ana yanzu abin da ya saura shine su shugabannin waɗannan gidan mai sun yadda za su sake gina wannan gidan gidaje biyu ne amma na da juna su ne ake kira semi detached sannan wanda aka rushe su don in an duba aka ce destroyed wato an kamar ma lalata su ake gaba daya shi ne wannan kalmar turancin ke tana ƙarshe aka ce as soon as the reconstruction work on the filling station is completed bayan an gama aikin sake sanya waɗannan tankuna gidan mai za a yi wannan aiki shak na goma kai karan taɓa hannu kan wannan yadajen ne yadda ake me yasa ba a ƙarisa ba yi wannan gini ba wannan yarjejeniya da ka gani a wannan hannu naka lokacin da aka ɗauko aikin gidan mai na kan aiki mun gama komai da su farko da kuma bari ne tambaya eh, ina naira dubu ashirin da biyar da ya kamata kudin su zama tunda yanzu nan da ya rubuce dai ka sa hannu ne kan naira dubu ɗari uku wannan kuɗi naira dubu ɗari uku da ashirin da biyar da aka zo da su na kira dalhatu ga su zan baka kudinka ya ce cewa in je in ba wa lauya naira dubu ɗari uku da ashirin da biyar wanda kuma da na tashi tafiya ba rawa akwai shaida tare da ni ana kiransa alhaji abdullahi babban amini ne a wurin dalhatu kuma mun je da shi na kuma ba wannan kuɗi ta ba wa lauya wannan kuɗi kuma injiniya ya kira lauya ya tambaye shi kaga kuɗin ya ce ya gani tabbas ya amsa da wannan ta waya aka yi ba ba mu da wannan shaidar a shin eh, akwai takardar da lauya ya rubuta maka aka sa hannu cewa an ba da naira dubu ɗari uku da ashirin da biyar a mu yi wannan yarjejeniyar da shi shi ne kuma amma ai ga wannan takardar tana rubuta naira dubu ɗari wannan takarda abin da ya sa har na da na sa hannu yana da kwaran dalili an gama wannan aiki na gidan mai da kusan shekara ɗaya da rabi ana gab da za shiga shekara biyu lokacin ni ba na wannan gidan man amma duk abin da za su yi sanadiya na ne dole ne sai an nemo ni daga baya suka zo suka koma suka ce ai tunda sun tabbin ciyama ya sai wannan gidan bai saya ba ni ta hannuna ma an bi ni ma na bi ba saya ba suka da sai suka yi amfani da dama suka matsa ma injiniya cewa wannan kuɗi da sun fara dinayi ba kuɗin nan injiniya ya fara kira na akwai takardar yarjejeniya banda wani mafitan da zan yarda cewa sun karbi kuɗi a hannuna da baya ka ce to aje a yi takarda a kawo na sun karfi kuɗi a hannuna suka je suka buga takarda wanda bai wuce wata biyu haka baya ba bayan tafiya wurin kwamishina police a lafiya kenan suka zo da shi lokacin kuma ana ta agirin cewa ba karbi kuɗi ba ni kuma na yi tunanin cewa ba inda za a yi ce ban ba su kuɗi ba suka zo da wannan takarda suka ce su tun farko sun gaya ma injiniya kuɗin nan eh, kuɗin da ya ba su na haya ne suka daga baya ma lauyan ya dawo ya ce cewa ni da na kawo kuɗin ma na ga mishi na haya ne sai na ce to kaga kayi karya lokacin da aka kawo wannan kuma isa haka abinda muke magana ka tashi ka saka hannu kana jin turanci tukuna ina jin turanci to a ga rubutu nan kararra kana gani ka tashi ka sa hannu akan abin da yanzu kake gaya da amurka cewa karya ne aka daɗe akasi dai an samu saboda akwai kwakwaran hujja a gefe na domin a lokacin ni kaɗai ne in ba na yi abin da zan san cewa sun karbi kuɗi a nuna ba wannan kuɗin ni zan biya su to gashi nan kuma ka sa hannu a kan za a gina waɗannan gidaje biyu da aka rushe yanzu ya za ka yi a gina waɗannan gidajen to kuskure dai an samu saboda a lokacin da aka wata kada gaskiya ban karanta idan na ce suka wata kadan yarjejeniya akan na ba su kuɗi ko da ya zo da takarda cikin dare ya same ni domin ni a kullum ina fita ina fita da asuba ba na dawa sai cikin dare da ya zo da takarda ya same ni cewa ga takardar da ya bayar ni kuma akan hanya ma ya same ni na sa mai hannu ya wuce sai daga baya na zo na tabbatar ga dalilin da abin da ya rubuta a takarda yanzu ishaq za a jira wannan takardar da ka sa hannu za a jira a ga an zo an fara gyara waɗannan gidajen kenan gaskiya ba zan faɗa ma gidan rediyo a cewa za a zo a gyara wannan gida ba saboda kamfani ba ta amince da wannan abun ba kuskure da aka samu daga wuri na ne to kai za ka yi aikin gidajen kenan tun da aka yi E, to ba da mutum da shi mai gidan dan uwana ne na jini kuma duk wanda ya zo ya shiga wannan abun daga baya ya shiga ne bai san inda aka fara ba masu sauraro kun dai je da ta kaya a tsakanin masu ruwa da tsaki kan wannan batu. Saboda haka, za mu ci gaba da tuntuɓar duk waɗanda kuka ji muryoyinsu domin samun hanyar warware wannan takaddama. Sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nasiru Adamu ya kaya? Nisar fili Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya. To a gaishe ka yanzu kuma bari mu kaɗa kamaru inda awal garba zai gabatar mana da sharhin jaridun ƙasar. Za mu fara sharhi da namu ne da jaridar Mutation an da tarwato mana cewar harkar garkuwa da jama'a a jihohin da ake fama da rikice-rikice a ƙasar jamhuriyar Kamaru ya zama zamanto hanya ɗaya waɗanda ɗaiɗaikun mutane suke samun kuɗi a waɗannan ɓangarorin. Sai kuma jaridar Kamarun Tribune an da ita kuma ta labarta mana cewar shugaba Paul na ƙasar jamhuriyar Kamaru ya samu gorin gayyata daga takwarasa na ƙasar Rasha Vladimir Putin an da jakadan kasar rasha mazauni a birnin yawunde shine ya mika masa wasikar gayyatar tasa za su tattauna akan matsalolin diflomasiyan kasashen su guda biyu sai kuma jaridar guardians an da ita kuma ta bayyana mana cewar ko menene amfanin gurbin firaministocin kasar jamhuriyar kamaru wanda gwamnatin shugaba biya take bawa 'yan bangaren masu amfani da ingilishin sarauniya ingila ana ganin cewa wannan kujeran na je kana yi ka ne kawai sai kuma jaridan financier da africa an da ita kuma ta bayyana mana cewa cewar shugaba biya ya amshi ragamar shugabancin gudanar da kungiyar haɗin kan nahiyar afirka da tsakiya semak kungiyar da tana kokari ne wajen haɓaka tattalin arzikin ƙasashen na nahiyar afirka ta tsakiya sai kuma jaridar economy an da ita kuma tsokaci ta yi a kan yadda kamfanin kwashe shara a ƙasar jamhuriyar kamaru izakam yake yin saiɓi wajen kwashe ƙazanta a manyan biranen guda biyu yawunde da duwala an da suka fi yawan al'ummai a faɗin ƙasar sai kuma jaridan da fis kuma an da ita ma cewa ta yi hukumar kwato hakkin gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru daga hannun barayin gwamnatin kasar suna binciken tsohon ministan tsimira tanadi kana kuma tsohon ministan kuɗi na kasar musta abba abba kan rubda ciki da yi da waɗansu makudan kuɗaɗe wanda ake ganin cewa zai iya fuskantar hukuncin ɗaurin shekaru shida zuwa ishirin a gidan maza jaridar da post kuma cewa ta yi a jihar arewa maso yammacin kasar jamhuriyar kamaru yan bindiga sun buɗe wuta a wani kotu kotu a yayin da alkali da lauyoyi suke gudanar da ayyukansu sai kuma jaridar du sahel ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru an da ta fayyace mana cewar makarantun boko guda ɗari da goma ne gwamnatin kasar ta rufe su a jihar adamawan kasar jamhuriyar kamaru da jihar arewa mai nisa kan rashin ingantaccen tsaro za mu kammala sharhin jaridu namu ne da jaridan lisanciyar an da ita ma tsokaci ta yi kan kulub ɗin kwallon ƙafa. na kasar jamhuriyar kamaru inda mutabu layon wajen samun tikitin da ta yi na halartar gasar kofin kwallon kafa wanda za gudanar a kasar masar kotunan nan ta tasi karkashin kungiyar kwallon kafa ta nahiyar afirka ka za su yi wa kasar kamaru binciken gwagwab kan an da aka yi suka kasa hada gasar cin kofin kwallon kafa a nahiyar ta afirka a shekaru biyu da goma sha tara nan muhammad awal garba muryar amurka da kasar kamaru Ta gaida awal yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum sashen Hausa na bare Amerika. Mai magana shi gurbaban rediyo matankari a jihar Kebbi, Najeriya. Mai Amerika yana son bayyana ra'ayina dangane da tashi tashi hankulan da ke tashi a ƙasa ta Najeriya musamman a jihar Zamfara. muna roƙon Allah Allah don annabinka Allah don duk wasu masu daraja a duniya Allah ka ba ta zama lafiya da kwanciyar zama lafiya da zama lafiya a kasar zafar lafiya ka ba mutane su ba da zama lafiya ka ba mutane zafar lafiya da iya na gudu da sauran kuta lafiya. Salamu alaikum jiwa yansa. Da magana Ibrahim Jumai mai kawo rubo nan karamin hukumar gamawa. Tare da yake Najeriya ina kiran game da malamai duniya. Ina jira sai mu addu'a game da yadda a talayin da muka fada na rayuwa. don ana kama sauƙi magana biran biran shi na urbo ana ƙaramin kuma zama a gwada biyu wasa ta lafiya. assalamu alaikum yana kira gwamnatin najeriya kin cinki a daina bacci kuma ke kin kuge da gyangyaɗi ka duba irin bayan allah da ake kashewa a zamfara an hana mutane zama lafiya amma an ki ɗaukar mataki a taimaka a ceci waɗannan bayan allah kuma wannan gwamnati mu fa muka tashi da kwanmu da kwarkwata muka ce muna son shi to amma an waye gari yau murna tana komawa ciki yana kira gwamnatin najeriya ta tausaya mutanen zamfara musamman sashi din sashin maiduguri an samu sauki amma ga zamfara nan ta dauki zafi mutane sai hijira suke ta yi assalamu alaikum mai magana aminu mai kwadon da zamu bayan kasuwa manan bashi ku huta lafiya na gode Assalamu alaikum sashen Hausa rediyon Amerika. Sunana Ɗallami Joja Kagara jihar Neja, Najeriya. Ina kira ga gwamnatin jihar Neja a kan halin da muke cikin karamar hukumar ta rafi ta batun ruwa. Dam na Kagara ya kamata gwamnatin jihar Neja ta kai kuka a gwamnatin tarayya. Saboda binne, saboda lokacin da aka ce za a yi mamu aikin dam na Kagara. an kai shekara talatin da biyar kenan tun zamanin shagari to har yanzu abin bai tabbata ba to muna kira ga wanga gwamnati in Allah ya sa aka kama sabon gwamnati du Allah du Allah a taimaka a karkarma mu wannan aikin damu na kagara ne ne dan lamjo da kagara jihar Neja Nigeria to yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amman fa a takaice To yayin da kungiyar tsaro ta neta ke shirin gudanar da babban taron ta a nan Washington inda za a yi bikin cikar kungiyar shekaru 70 da kafuwa. Shugaban Amurka Donald Trump ya fara yaban gamayyar kasashen da kuma shugabanta a lokacin wani zama da suka yi da sakatare janar ɗin kungiyar. A cewar shugaba Trump an samu gagarumin ci gaba ta fuskar raba ɗawainiyar kungiyar tsakanin mambobin 29 masu cin gashin kansu. Wani kwamitin majalisar wakilai mai rinjayen 'yan Democrat a nan amurka ya aikawa da wani tsohon shugaban da ke kula da fannin tsaron fadar white house takardar gayyata domin ya amsa tambayoyi kan ikirarin da wata mai kwarmata bayanan sirri ta yi cewa wasu manyan jami'an gwamnatin trump sun baiwa wasu mutane 25 bajan da zai cire musu shingen sarrafa bayanai ko yin wasu aikace-aikace da suka shafi tsaron ƙasa. To ma sauraron mu na muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi kullalo da ya karanto mana labaran duniya da Salaman Abu da ya haɗa mana sautin da kuma injinin mu na wannan lokacin Dara Smith ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri.